inda aka tawatu jadu, aka ta a wagada allamana alqur'ana to fadi laina to fado eh shine ka a guda da kawai za a ga mana eh to walam yuqarriru mu'akhadata ala al-kufri bil haqqi idza kana nashi'an an ikrahi kaga walam yuqarriru mu'akhadha ba su tabbatar da kama mutum akan kafirci ba bil eh, eh, alal kufr bil haqqi idza kana nasha an ikrahi idda tursafa masa akai misalin kafirci tursafa mutum akai ba za ka mashi da shi kamar yadda musulunci tursafa shi akai shi ba za ba shi lada akai ba to wannan na biyu kenan ko ta zuga na uku wato da hukuku li badal afaradi ana samun haƙoƙi ga ɗaiɗaiku li badal afaradi hiya wajibatun ala ghairihim wannan haƙoƙi dole ne akan su duna tabadul tasawi kuma ba tare da sanyi daidai ba baina haula'i wa haula'i kaga tsakanin ɗa da uba ai akwai haƙoƙi uba na da haƙƙi akan ɗansa ɗa ma na da haƙƙi akan babansa shin haƙoƙi na daidai daidai suke ba daidai suke ba ko in ka ga dama ka ce malami na da haƙƙi akan ɗalibansa kamar da ɗaliban suna da haƙƙi akan malaminsu to kaga haƙoƙin nan daidai daidai suke ba daidai suke ba shine wa tujatu huququn li ba'd al-afradi hiya wajibatun ala gairihim duna tabadul tasawi bain haula'i wa haula'i inna lil walidaini masada huquqan ala auladihima iyaye na da haƙoƙi akan ƴaƴayensu kuma dole ƴaƴayen nan su sauke wannan haƙƙi wa hadhihi al huquq wa inna haquqi yatarattabu anha wajibatun wasu wajibai na tasowa alal auladi akan ƴaƴan wayannan ƴaƴa zukuran suke wa ina san mazan su da mata fattasawi don haka ce a daidaita bainal walidaini wa auladihima fil huquqi wal wajibati ghairu ma'qulu wa ghairu mumkin kaga daidaita tsakanin iyaye daidaita tsakanin iyaye wa auladihi ma da yayayansu fil huquqi wal wajibati hada gairu maqul wa ghayru mumkin لأنه لا يمكن أن يكون الابن أبا لأبيه bayyewa a ce yau ɗa ya zama uba ga baban shi hatta ya kona lahu alaihi min alhaqi hadda zai zama ina da haƙƙi a kansa misal ma a abihi alaihi min alhaqi Kyau da kanan bayyo a samu haka ɗa a ce yau ɗa ya zama uba hatta yadda ɗan nan zai zama ina da haƙƙi a kan baban shi haka gairu mumkin innahu dawru mustahilun aqalan matsayi ne wannan wanda ba zai yiwu ba idan kenan fa haqqul walidi haƙƙin mahaifi alal waladi la yusawa baya daidaituwa min hadhihi nahiya ta wannan bangare fa haqqul walidi alal waladi la yusawa min hadhihi nahiya haqqul waladi. على والده أو والدته لكن للولد حقا آخر على أبيه وأمه ولا يوجد لذلك الحق مساو عند الوالد نحو ولده وكل حق من جهة على جهة يقابله دون حق تون جهة على جهة يقابله واجب ala man alaihi alhaqqu fa haqqur ra'isi haƙƙin shugaba ala man huwa ta yadihi akan wanda yake karkashin hannunsa bi muqtadan nizami a tsari wanda aka tsara al-ijtima'i na zamantakewa yuqabiluhu wajibun alaihi akwai wani wajibi da yake muqabalarsa huwa an yuti'uhu su yi masa da'a fi gairi ma'asiyatillah za su yi masa da'a magayar gairi ma'asiyatillah wa fi an yuhatarimuhu kuma su darajanta shi wa yuwaqqiruhu wa lahum haqqun alaihi ga daga nan su ma za su zamo suna da haƙƙi a kansa fi na ya'dila ya yayi gaskiya tsakaninsu wayar fuka bihi ya tausasa musu ba zai tsora musu abun ba za su iya yi ba wa amalu ala amnihim zai yi aikin kan amintar da su daga abun da suke jin tsoro wa taisiru wasa'ili kasabi arzaqihim da sauƙaƙa musu hanyoyin sana'o'insu sauƙaƙa musu kasuwancinsu sauƙaƙa musu su sauƙaƙa musu sauƙaƙa musu wani nahu zalika alhamdulillah hmm? ban ji ba gaskiya haƙoƙin nan sai dai mu nemi haƙoƙin nan da yawa kuma Allah gani da ba mu sani ba yanzu mu ce sani kullum in ka zauna sai ka ji sabon abun da da baka san shi ba yau da yau za ka yi shi ba za ka yi irin yadda ka yi shi jiya ba na'am